الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar 00983 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa na murya Jumhuriyar Musulunci ta Iran daga nan birnin iran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Aminu zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na kokun sam. Beye da shi akwai shirin nan na mu koyar farisanci sai wato duniyar mu a yau sannan kisoshin rayuwa akwai kuma shirin sharhin nashil balaga shirin na ƙarshe shine kide-kiden iraniyawa a hali yanzu ga labaran duniya da dumadumin su Firaministan Hamshin kasar Isra'ila Netanyahu ya amince da kisan masana fasahar nikiliya na ƙasar Iran. soji ƙasar isra'ila ta kai hare-hare kan kurkukun evin na birnin tehran don kashe ma'aikatan hannun kasar isra'ila da suke cikin gidan yarin sannan za ku ji cewa hukumar wato shugaba kim kim na ƙasar wato koriya ta arewa ya ba wa rasha goyon bayansa a yakin da yake fafatawa da ukraine Madal yanzu kuma ga cikakkun labaran. Firayim Minista Kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince da cewa gwamnatinsa ta kashe masana fasahar nukiliya na kasar Iran da dama don hana ƙasar ci gaba da wannan bangare a fasahar. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakalto Netanyahu yana faɗar haka a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta Amurka mai suna Fox News. wannan ikirarin dai ya da shakka da ake da shi na cewa gwamnatin harbi isra'ila ce take kashe masana fasahar nukiliya na ƙasar iran wannan furucin dai ya zama shaida a kansa a duk lokacin da al'amarin ya zama na shari'a har ila yau furucin ya tabbatar da cewa hamshe isra'ila tana zagon ƙasa wa jimhuriyar musulunci ta iran wacce shirin makamashin nukiliyar ta zaman lafiya ce kuma ƙarƙashin kula na hukumar iaea e mai kula da al'amuran makamashin nukiliya a duniya banda haka wannan ya tabbatar da cewa gwamnati ƙasar isra'ila gwamnati ce ta 'yan ta'adda wacce take ƙoƙarin hana zaman lafiya a yankin asiya ta yamma netanyahu dai ya faɗa wa fox news kan cewa hamshi ƙasar isra'ila ta sha kashe masana fasahar nukiliya na ƙasar iran amma wa'anda ta kashe a yakin kwanaki goma sha biyu dinnan sun fi sauran daraja da kuma kwarewa a cikin fasahar ta nukiliya kakakin ma'aikatar shari'a a nan ƙasar iran ya bayyana cewa shi bai da wata masaniya dangane da cewa hamji ƙasar isra'ila ta kai hare-hare a gidan yarin evin na tehran ne don kashe ma'aikatan da suka yi mata aiki a lokacin yakin kwanaki goma sha biyu wanda ake tsare da su a cikin gidan yarin kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya kalto kakakin ma'aikatar shari'an yana faɗar haka ne a nan tehran ya kuma ƙara da cewa a cikin yakin kwanaki goma sha biyu da ya gabata da jami'an tsaron ƙasar iran sun kama ma'aikatan leƙen asiri na hamji ƙasar isra'ila da dama a lokacin suna aikawa haramtaccen kasar rahotanni a cikin yakin a lokacin da aka tambaye shi kan cewa yana da masaniya kan cewa hamjiksar isra'ila a ranar 22 ga watan yuni da ya gabata a cikin yakin kwanaki goma sha ta kai wa'annan hare-hare kan kurkukun evin ne don halaka wa'annan ma'aikatanta saboda kada su fallasa asiranta asgar jahangari wato kakakin ma'aikatar shari'a na ƙasar iran ya ce bai da masaniya kan hakan amma kuma dukkan ma'aikatan leƙen asiri na hamji ƙasar isra'ila da aka kama a nan tehran da wasu wurare a lokacin yakin kwanaki goma sha biyu ba wanda ya ji ciwo ko kuma aka kashe asgar jahangiri ya buƙaci manya-manyan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma wanda abin ya shafa su yi allah wadai da wannan kisan fursunoni da jami'an ma'aikatan kula da gidajen yari har ila da mutane da suka zo ziyarar 'yan uwansu da suke tsare a gidan yarin mutane kimanin dai saba'in da ɗaya ne hamsin ƙasar isra'ila ta kashe a hare-haren ranar 22 ga watan yunin da ya gabata a daidai lokacin da ake fafata yakin kwanaki goma sha biyu a tsakaninta da jimhuriyar musulunci ta iran shugaban ƙasar koriya ta arewa ya bayyana goyon bayansa ga ƙasar rasha a yakin da take fafatawa da ƙasar ukraine kamfanonin yada labarai na ƙasar koriya ta arewa sun bayyana cewa shugaba kim jong-un ya faɗa wa ministan harkokin wajen ƙasar rasha saragai lavrov a cikin ziyarar kwanaki uku da ministan ya kai ƙasar koriya ta arewa ƙasar koriya ta arewa dai ta sha taimakawa ƙasar rasha da sojoji da kuma makamai a yakin da take fafatawa da ƙasar rasha fiye da shekaru uku da suka gabata kim ya haɗu da lavrov ne a kan iyakokin ƙasashen biyu na ruwa da ake kira wonsan kasashen biyu dai sun tattauna ƙarin taimakawa juna a ɓangarori daban-daban musamman a yakin da rasha take fafatawa da ƙasar ukraine kcna wato sun bayyana cewa shugabannin biyu sun tattauna al'amura da suka shafi zaman lafiya a yankin da kuma dabarbarun fuskantar makiya a wannan kasashen biyu moon ya ce makwabciyar ƙasa koriya ta kudu ma a shirye take ta goyi bayan ƙasar rasha don dawo da zaman lafiya a ƙasar rasha da kuma ukraine gaba ɗaya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na muryar jihar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta da euro-mediterranean human rights monitor ta buƙaci a hukunta gwamnatocin amurka da kuma hamshin ƙasar isra'ila kan shirin rabon abinci da suka shirya kuma suke gudanarwa a gaza wanda ya kai ga mutuwar falasɗinawa da dama ƙungiyar ta bayyana cewa ƙasashen biyu wato amurka da amurka isra'ila sun haɗa kai don fidda falasɗinawa wa'anda suke fama da yunwa a cikin wato gaza a inda sojojin Kasar isra'ila suke kashe su bayan sun fito don karɓar abinci ƙungiyar ta buƙaci a gaggauta bincike wato a cikin manufar wannan shirin na amurka da kuma Kasar isra'ila wanda a fili manufar ita ce wato fitar da falasɗinawa wa'anda suka hana su abinci na watanni don su kashe su a layin karɓar abinci rahoton ya ƙara da cewa misali guda shine abin da ya faru a yankin ashakush inda sojojin hamsin isra'ila a kudancin gaza suka kashe falastinawa akalla talatin wanda suka fito don karban abinci sannan suka raunata wasu mutane 180 daga cikinsu hamshe kasar isra'ila tare da amerika dai sun hana abinci shiga gaza ta kofar rafa da ke fitowa daga kasar masar da kuma karim abu saleh na cikin hamshe kasar isra'ila har sai da falasinawa suka rasa zaɓi ko su mutu wajen wato da yunwa ko kuma su fito don karɓar abinci shi ma wanda kwanakinsa ya kare a yahudawan su kashe shi a lokacin masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na ko san mu koyi harshen Farisanci duniyar mu a yau isoshin rayuwa sharhin najil balaga da kuma shirin na ƙarshe wato kidikidin iraniyawa da wannan kuma ke cewa a ne lafiya ko kun san bismillahir rahmanir rahim masu sauraro yau lahadi 22 ga watan tir shekara ta 1404 hijira kamariya wacce ta yi daidai da sha bakwai ga watan muharram shekara ta dubu da da da arba'in bakwai hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da sha uku ga watan yulin shekara ta dubu da biyar miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1961 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan yulin shekara ta 64 miladiya aka yi gobara mai girma a birnin roma babban birnin daular roma ta lokacin ganin cewa a lokacin tsohon birnin roma an gina shi ne da katako a cikin lokaci kaɗan gobara ta cinye mafi yawan birnin sannan mutane da dama sun rasa rayukansu a cikin ta. amma wani abin da ya faru bayan wannan gobaran ita ce wato a zalumin sarki nero na ƙasar roma a lokacin wanda ba kirista ba ya raba da wannan musibar da ta sami mutanen roma ya ɗora wa kiristoci da suke rayuwa a cikin birnin laifin tada gobarar don haka ya sa aka kama kiristoci kimanin dubu ɗari ya yi musu kisan kiyashi masu sauraro ko kun san cewa shekaru 549 da suka gabata a ranar irin ta wato 17 ga watan Muharram shekara ta 898 miladiya. Nuruddin Abdulrahman jami malamin Irfani mai rubutun waƙoƙi kuma masanin adabin larabci ya rasu a garin Herat na ƙasar Afghanistan a yau. amma ƙasar iran babba a lokacin jami ya fara karatun sharar fage ne a gida sannan ya je birnin samarkand cibiyar ilimi na lokacin ya kammala karatunsa jami ya fara rubutu da rera waƙoƙi tun lokacin bayan kammala karatu ya shiga karatun irfani da kuma hanyar sufaye daga baya ya zama babban malami a ilimin irfani har kuma yana da mabiya masu yawa sai dai ayyukansa na rera waƙe nuruddin abdulrahman jami bai taɓa yabon sarakuna ko masu arziki na lokacin ba da ƙarshe nuruddin jami ya rubuta littattafai da dama a wannan fanni daga cikinsu akwai baharistan na fahatul insan shawahidun nubuwa da kuma littafi mai suna half around da harshen larabci da kuma farisanci. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan tiyar shekara ta 1970 hijira shamsiya Alama said tahir said zade hashimi babban malamin addini ya rasu a kusa da garin kirmansha da ke kudancin ƙasar iran Alama hashim zade ya fara karatun addini a lardin kirmansha sannan ta hanyar kanantarwa da kuma tarbiyyantar da ɗalibai ya yada addinin musulunci a kudancin kasar iran alama said zade hashimi dai yana da hannun rubutu mai kyau don haka yana rubuta alkur'ani mai girma da hannunsa sannan yana rubutun littattafai masu muhimmanci kamar sahifatu sajjadiya na imam zanil abidin salam da wasu littattafan masu daraja da hannunsa banda haka said hashimi ya iya harsunan farisanci larabci da kuma kurdanci kuma ya bar mana kasidu da dama a cikin wa'annan harsuna guda uku. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta wato 22 ga watan tir shekara ta 1979 hijira shamsiya ayatullahi said muhammad wahidi shabistari ya rasu yana ɗan shekara 84 a duniya ayatullahi shabistari ya kammala karatunsa na sharar fage da mataki na farko a birnin kum na ilimi a tsakiyar ƙasar iran sannan ya fara karatun irfan da kalam a gaban manya-manyan malamai na lokacin wa'anda suka hada da ayatollah sheikh mahdi mazandarani da mirza muhammad Ali sha Abadi. Da ƙarshe dai Ayatollah Said Shabistari ya koma mahaifarsa inda ya yi kimanin shekaru goma yana karantarwa da kuma tarbiyyantar da ɗalibai. Sai kuma bayan da Imam Khomeini Kudisa Sirru ya fara a gwagwarmaya da Sarki Sha Ayatollah Shabistari yakan gabatar da jawabai da kuma fidda bayanai na goyon bayansa. Wannan halin ya farkar da mutanen kudancin ƙasar Iran kan goyon bayan Imam Khomeini da gwagwarmayarsa da Sarkin Sha. da ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 146 da suka gabata a ranar irin ta wato 13 ga watan yulin shekara ta 1878 miladiya ƙasar romania ta sami 'yancin kanta daga daular usmaniya na lokacin ƙasar romania dai tana kudu maso gabacin nahiyar turai kuma yawan mutanen ƙasar ya kai miliyan 22 sannan mafi yawansu kiristocin orthodox ne romania dai ta ta fada karkashin ikon daular usmaniya ne tun karni goma sha biyar miladiya sannan kasar romania tare da kasar rasha sun fara yakar daular usmaniya tun shekara ta dubu da dari takwas da saba'in da bakwai miladiya wannan halin ya ci gaba har zuwa ranar sha ga watan yuni shekara ta dubu da dari takwas da saba'in da takwas miladiya inda ta sami nasarar korar sojojin daular usmaniya daga kasar sannan suka shelanta samun 'yancin kai آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau ma za mu kasance tare ku a cikin wannan shiri a darasi na goma sha shida muna ƙara da masu sauran mu dai a kowane lokaci ake buƙatar samun wannan mutane za a iya ziyartar shafin mu na intanet kuma muna watsa wannan shiri ne a kowace rana ta talata idan ba a manta ba a makon da ya gabata kun da ji cewa muhammadu da abokinsa ramin suna ƙoƙarin tafiya zuwa wani wuri domin sake tattaunawa kan batutuwa da suka shafi karatunsu duk da cewa dai yanzu suna cikin hutu Muhammad da Ramin sun tattauna a yau dangane da batun tafiya. Domin kuwa, Muhammadu shi kamar yadda kuka sani ba ɗan ƙasar Iran ba ne, shi kuwa Ramin ɗan ƙasar Iran ne, kuma danginsa suna rayuwa ne a garin Shiraz. Saboda haka yana so ya tafi birnin Shiraz domin ya ziyarci danginsa. Domin jin da tattaunawa su ta kasance sai a biyo mu, amma sai an fara sauraron kalmomin da za a ji a cikin wannan darasi. تعطیلات رانکون هوتو تو چه کار میکنی؟ کی میکه من میمانم نی زن ایا من نمیمانم نی بزن ایا با در تهران ابرنن تهران از تهران دگا برنن تهران به شیراز زوا برنن شیراز من میروم نی زن پی. کی یوشی جمعه رانر جمعه تو می آیی کی زکزو از شیراز به تهران می آیی دگه برنن شیراز زکزو برنن تهران من فکر می کنم نی اینا تنانن جمعه بعد جمعه تسمه تقریبا کسن یک هفته ماکو دیا تو میمانی کی زاک تسیا کشورت قصرکا تو نمی روی کی باکا تفیه من نمی توانم نی بزن ایا من کار دارم نی اینا ایکی از فردا دگه گوبه من به سر کار می روم زن پی ورن ایکی جدی؟ دگسکه؟ چه کاری؟ ایکی می دفتر روزنامه اوپیشن جریده من ترجمه می کنم نی اینا پسره من از عربی به فارسی ترجمه می کنم نی اینا پسره دگه لرفچی زوا یارن پرسنچی مقاله مقاله مصاحبه هیره خبر لاباری است دکیو موفق باشی الله سا اداچه kalmomin wannan darasi dai ku shaka babu suna da sauƙi sosai toma amma duk da haka sai a ƙara saurarawa da kyau domin a ji yadda hira waɗannan abokai guda biyu ta kasance رامین تو در تعطیلات چه کار میکنی؟ من در تهران نمیمانم به شیراز میروم کی به شیراز میروی؟ من جمعه به شیراز می روم کی از شیراز به تهران می آیی؟ فکر می کنم جمعه آینده به تهران می آیم پس تقریبا یک هفته در شیراز می مانی؟ بله تو چه کار می کنی؟ به کشورت نمی روی؟ نه نمی توانم کار پیدا کردم از فردا به سر کار می روم جدی؟ چه کاری؟ من از فردا در دفتر روزنامه ترجمه می کنم چه ترجمه می کنی؟ مقاله، مصاحبه، خبر از عربی به فارسی ترجمه می کنم عالی است موفق باشی متشکرم تو kamar دید از kuka از Ramin zai tafi birnin Shiraz, shi kuma Muhammadu yana nan birnin Tehran domin ko ya samu wani aiki a ofishin jarida wanda zai cinye masa lokacin ranakun hutunsa. To sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tsakanin waɗannan abokai guda biyu. رامین تو در تعطیلات چه کار میکنی؟ رامین کی ارانکون هوتو میکه نه من در تهران نمیمانم به شیراز میروم نی بزن تسیا تهران با زن تپی شیراز نی کی به شیراز میروی؟ یو شیزا تپی شیراز من جمعه به شیراز میروم نی رانر جمعه زن تپی شیراز کی از شیراز به تهران میایی؟ یوشی، زک داو برنن تهران دگا برنن شیراز فکر می کنم جمعه آینده به تهران می آیم. اینا تننن رنر جمعه می زنداو زن برنن تهران. پس تقریبا یک هفته در شیراز میمانی؟ نن کسان ماکو گدا زکا ایا شیراز. بله تو چه کار میکنی؟ به کشورت نمیروی؟ ای؟ کی میکه چی؟ بزاک تپی کسر کوبا؟ نه نمیتوانم کار پیدا کردم از فردا به سر کار میروم آ نی بزن یا با نسامو ایکی ایکی. دگه گوبه زن پر ایکی ایکی. جدی؟ چه کاری؟ که؟ ون ایرن ای کی من از فردا در دفتر روزنامه ترجمه می کنم نی دگه گوبه زن پارا ایکن پسرا ا اوپیشن جریدا چه ترجمه می کنی؟ پسر می مقاله، مصاحبه، خبر، از عربی به فارسی ترجمه می کنم. مقاله ده هیرا گمی ده لاباره زرک پسراوا دگه هرش لربچی زوا هرشن پارسنچی. عالی است. موفق باشی. ده کیو. الله سا اداچی. متشکرم. نگوده. To madalla an dai je da wannan tattaunawa ta kasance tsakanin waɗannan abokai guda biyu kuma muna fatan ana la'akari da yadda ayyukan yaren farisanci suke zowa kamar ayyukan tafiya da zowa da kuma tsayawa da kuma yadda muka fassara su duk da cewa ayyukan farisanci sukan zo da kalma biyu ne amma a kowane lokaci suna ba da ma'ana guda saboda haka inda ana tare da mu za a fahimci yadda muke amfani da ayyuka ɗin da kuma yadda muke sanya su a cikin kowace jimla da fatan an fahimci wasu daga cikin abubuwan da muka bayyana dangane da ayyuka na farisanci da fatan za a kasance tare da mu a cikin shiri na gaba kamar duk da muka saba sanar da masu sauran cewa ana iya sauran wannan shiri tare da samun mutaninsa a cikin shafin mu na intanet kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata amma kafin mako na gaba ɗin a madadin wanda suka hada shirin a fefe musamman muhammad rahaji ne abdullahi salihu nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne akan bukatar da firaministan haramtacciyar kasar isra'ila mai aikata laifin yaƙi benjamin netanyahu ya gabatar na cewa a baiwa abokin laifinsa wato donald trump na ƙasa amurka kyautar nobel ta zaman lafiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana wani abu da ya zama tamkar ruwan dare a tsakanin manyan masu arziki ya zamana sun sami wani matsayi da kima da za a rika kallon su da ita a cikin al'umma irin wannan matsayin da mukamin ya danganta ne da nau'in al'ummar da suke rayuwa a cikinta a cikin ƙasashe irin namu na afirka masu hannu da jari sosai kan so a ce bayan kudaden da suka tara suna kuma da wani matsayi kamar a ce sarautar gargajiya saboda ƙara samun kima da kwarjini a cikin jama'a a cikin wasu al'ummun kuwa samun matsayi a wurin masu hannu da jari yana nufin samun wasu kyautuka na musamman daga bangarori daban-daban na cibiyoyin da ake da su waɗanda suke da tasiri a cikin al'umma ni ce masanin falsafan nan na ƙasar jamus yana faɗin cewa da akwai bambanci a tsakanin mutum ya zama mai tsagwaron kuɗi kawai da kuma a ce yana da wani matsayi a cikin al'umma. dama mai kuɗi kawai ba tare da wani matsayi a cikin al'umma ba bai raba mutum da kasantuwa buhun kuɗi ba ko kuma jakar da ake zuba kuɗi a cikinta watakila wannan ne ya sa donald trump ya yi maraba da shawarar da firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya bijiro da ita na cewa a bashi kyautar nobel ta zaman lafiya a ranar 12 ga watan afrilu na shekara ta 1900 1888 fitattu da suke daga cikin jaridu a turai sun buga labarin rasuwar lobbig emmanuel nobel wanda babban yaya ne ga alfred nobel da sunansa ne kyautar nobel ɗin take ɗauke da shi wannan rana ta kasance ta musamman a wurin alfred nobel ba wai kawai saboda wanda aka bayar da labarin rasuwar tashi yayansa ne ba sai dai saboda yadda jaridu da suka buga labarin sun ɗauka shi ne ya rasu don haka ba wai ɗan kasuwar a fagen man fetur a ƙasa azerbaijan ba shi kuwa ƙanin nasa alfred nobel injiniya ne mai ƙere-ƙere. wanda ya ƙera na farko ta tarwatsa duwatsu wacce ta zama tushen ƙera ba shi injiniya nobel ya ɗauki abin da ya yi a matsayin ɗaya daga cikin ayyuka na ci gaba wanda yake alfahari da su don haka ya zaci idan ya mutu to duniya za ta rika tunani da sunan injiniya wanda ya samar da wani abu na ci gaba sai dai kuma ranar da aka sanar da mutuwar uwan nasa labari ya sauya saboda waɗannan jaridun da suka buga labarin sun zaci cewa shi injiniyan ne wanda ya kera na kiyaye rasu sai suka buga labari ko kuma taken da ke cewa dillalin mutuwa ya rasu wannan abin da ya karanta na labarin sanar da mutuwarsa da kuma bayyana shi a matsayin mugu maƙetaci wanda ya kera abin da zai rika kashe mutane ya girgiza shi wani karin maganar mutanen poloni yana cewa wasu yadda mamaci yake bari tana a matsayin hoton rayuwarsa ne nobel ya kafa kyautar da ya baiwa sunansa ne da kimarta ta kai dala amurka miliyan 265 a yanzu kenan abin da ya sa shi yin hakan kuwa shine ya goge bakin sunan da yi a idan duniya ya zamana ana tuna shi da wani abu mai kyau wannan abin da ya yi kuwa ya sa amince da dukkanin kere-keren da ya yi masu yawa da manyan kamfanonin da yake da su ba a ma tunawa da su sai dai a ambaci kyautar da ya bar wa duniya ana bayar da ita kowace shekara. Kyautar tashi ba ta tsaya a cikin zaman lafiya ba kaɗai ta shafi ayyukan ilimin kimiyya kimiyyar lissafi da likitanci. Ita kyautar zaman lafiya wacce za a wa duk wanda ya taka rawa a wani fagen zaman lafiya ita ce tafi masa daɗi domin a tuna da shi maimakon dillalan mutuwa. A wani lokaci nobel ya faɗa wa wata mace mai fafutuka a fagen zaman lafiya a duniya basifon santa cewa kamfanonin da nake da su sun fi tarurrukan ku na zaman lafiya tasiri idan aka kai lokacin da sojoji biyu za su zama masu ƙarfi da za su iya halaka junansu to al'ummar da ta waye za ta daina yaƙi idan sojoji suka ji cewa za su iya halaka juna to kuwa zaman lafiya zai samu a duniya watakila ba za a iya kwatanta donald trump da kuma alfred nobel ba domin shi nobel yana girmama ilimi kuma ya rayuwa ta ilimi yayin da trump aikinsa shine kaskantar da duk wani abu da ya shafi ilimi aƙidar zaman lafiya da nobel da ita ita ce cewa idan masu ƙarfi suka yi ƙarfi to za a samu zaman lafiya wato ɓangarorin da suke gaba da juna zamana kowanne yana da ƙarfin da zai iya halaka ɗan uwansa to za a samu zaman lafiya sai kuma ya zamana wannan aƙidar tashi ta yi daidai a fagen karatunsa da shi ne kimiyya da kimiyyar lissafi da ya ba shi damar kere-keren abubuwa masu halaka ɗan adam shi ko trump babu abin da ya haɗa shi da batun ilimi neman kuɗi ne kaɗai a gabansa aƙidarsa kuwa ita ce yin amfani da ƙarfi domin tabbatar da zaman lafiya ƙarfin kuwa ya zama na ƙasa ce ɗaya mai shi wato amurka ita kuwa amurka za ta kafa sharuɗinta ne yadda take son zaman lafiyar ya kasance wannan kuwa ita ce aƙidar daular roma ta zamanin baya wacce take kafa sharɗinta saboda ita ce mafi ƙarfi bugu da ƙari a kan trump shine cewa son kai da ninanci ne umar haba'isin da ya sa shi gaskata kansa cewa lallai ya cancanci a bashi kyautar nobel an ce mugu shi ya san makwancin mugu don haka kamayya a cikin halayya ta san nuna kai da ya hada Netanyahu da Trump shine ya sa Netanyahu ya gabatar da wannan shawarar. Har ila yau, Netanyahu ya yi haka ne domin ya ƙara samun taimako da goyon baya daga shugaban na Amurka a siyasarta ta zubar da jini da yaƙi a cikin wannan yankin na yammacin Asiya. tabbas ita kanta kyautar ta nobel ta zaman lafiya tana da nata fuskokin na siyasa shi nobel da ya gabatar da ita manufarsa wanke kansa daga abin da yake yi a baya a lokacin yakin duniya na farko da na biyu bayar da wannan kyautar ya ta'addara saboda haka an ɗauki lokuta ba a bayar da ita ba abin mamaki bayan da wannan kyautar ta dawo sai aka bai wani mutum mai suna barabbarasa wai saboda ƙoƙarin da yi na tsagaita wutar rikici a falasɗinu a shekara ta 1950 illa iyaka abin da ya shi ne cewa wanke fuskar 'yan mamaya ne na ingila da suka ba wa yahudawa ƙasar da ba tasu ba sannan kuma hakan ya yi sanadiyar fada ko kuma kai hare-hare daga bangaren 'yan sahayuniya da ƙungiyoyinsu na ta'adda akan al'ummar falasɗinu saboda haka aka bai wannan mutumin kyauta saboda ya iya wanke fuskar 'yan mamaya a shekara ta 1978 an ba da wannan kyautar ta nobel ga anwar sadat da menahim begin na haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda yarjejeniyar nan da aka yi ta kam david wannan kyautar da aka bayar ga wato sadat manufarta ita ce fitar da masar daga cikin wato kalubalantar haramtacciyar ƙasar isra'ila bayar da ita kuwa ga begin yana nufin cewa an amince da ayyukan ta'addanci da ƙungiyar nan ta argon ta yi wacce shine zubar da jinin al'ummar falasɗinu da ya kasance shine shugabanta so da yawa wannan kyautar ana bayar da ita ne da manufofi na siyasa da kuma wato ƙoƙarin wanke waɗanda suka aikata laifuka kamar yadda ya faru da harry kissinger an ba shi wannan kyauta a shekara ta 1973 saboda wai ya kawo ƙarshen yakin vietnam ba tare da an ɗora masa laifin zubar da jinin dubban mutanen ƙasar ta vietnam ba har ma amurka wanda suka rasa rayukansu a cikin dajukan hanoi a dalilin haka batun gabatar da shawara da Netanyahu ya yi na a baiwa shugaban ƙasa amurka donald trump wannan kyauta bai zama abin mamaki ba ga wanda yake bibiyar tarihin wannan kyauta ta nobel ta zaman lafiya da kuma wato shi kanshi wanda ya samar da ita masu sauraro za mu da sa'aya a nan da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Kisoshin rayuwa rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan Rastan na atila shahid murtata mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kawo muku sirar imam hassan salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗa na farko ga fatima salamun alaiha haɗiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirinmu da ya gabata mu yi magana kan irin yadda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake son imam hassan salam da kuma kaninsa imam hussein salam ya kuma bayyana cewa sonsu sonsa ne sonsa kuma son allah ne sannan son allah zai kai mutum ga aljanna haka ma ƙinsu ƙinsa ne kinsa kuma kin allah ne wanda ya ƙi su kuma allah zai ƙona shi a wutan jahannama sannan mun ji irin baiwar da allah ta'ala ya yi wa imam alhassan salam na haddace duk abin da ya ji wajen kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sannan jikinsa yakan yi karkarwa a wani lokaci idan ya karanta wasu ayoyin alkur'ani mai girma wannan ya nuna cewa ba karatu ne kawai ya haddace ba sai dai yana fahimtar ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma musamman wa'anda kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin su a masallaci banda haka ya faɗa wa mahaifiyarsa kan cewa akwai wanda yake kula da shi wanda kuma alama ce wacce take nuna yadda Allah ta'ala yakan aiko da mala'iku su kula da shi su kuma sa shi a kan hanya ko kuma wani lokaci da kuma aikata abin da ya dace kamar dai yadda ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi sallam a lokacin da yake karami kamar yadda ya zo a cikin wata hudban amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam inda yake faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi sallam kan cewa Allah ya haɗa shi da babban mala'ika daga cikin mala'ikunsa yana nuna masa abin da ya kamata yi da kuma halaye masu kyau tun bayan an yaye shi wato tun lokacin da yake wajen halimatu sa'adiyya sannan malaman sunna da shi'a sun ruwaito hadisai da dama a wajen imam alhassan salam wa'anda suka shafi ibadu ko kuma fikihu littafin allah mai girma ya yi magana mai yawa dangane da iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi ya haɗa su da alkur'ani mai girma tare da hukuncin da littafin Allah ta'ala ya yi na su da kuma su da farko littafin Allah ta'ala ya wajabta wa al'ummarsa son su da biyayya a gare su ga wasu ayoyin alkur'ani da suka zo dangane da su waɗanda suke nuna girman darajarsu. su kafin haka wasu malaman addini sun bayyana cewa ayoyin alkur'ani wa'anda suka sauka don nuna girma da matsayin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikinsu hadda imam hassan dan aliyu da abi talib salam suna da yawa da farko za mu fara da ayar so da kuma biyayya inda allah ta'ala yake cewa ka ce ban tambaye ku wata lada ba saboda shi musulunci da na kawo sai so da biyayya ga makusantana cikin suratu shura aya ta 23 an karɓo hadisi daga ɗan abbas kan cewa a lokacin da wannan ayar ta sauka sai wasu musulmi suka tambayi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya manzon allah su waye ne daga cikin danginka wanda aka wajabta mana biyayya gare su sai ya ce aliyu da fatima da 'ya'yansu biyu wato alhassan da alhussein salam wannan ya zo cikin tafsirul fakhrul razi mujalladi na bakwai shafi na ɗari hudu da shida abu na'im ya ruwaito hadisi daga jabir dan abdullahi ansari yana cewa wani balarabe ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka bayyana mani menene addinin musulunci sai ya ce ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai allah shi kadai bai da abokin tarayya da kuma muhammadu bawansa ne manzonsa sai ya ce kana buƙatar wata lada a wajena sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa babu sai son dangi na na kusa sai ya ce danginka ko dangi na sai manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce makusanta na sai ya ce kawo hannunka in maka bai a. allah ya la'ani wanda baya son ka kuma baya son danginka na kusa sai manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce amin sannan imam alhassan salam ya fito da wannan a cikin wasu daga cikin hudubobinsa kan cewa yana daga cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa'anda biyayya da son su wajibi ne inda yake cewa kuma ni ina daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa'anda Allah ya wajabta wa dukkanin musulmi son su Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ba ni tambayar ku wata lada a kansa face dai soyayya ta cikin zumunta kuma wanda ya aikata wani abu mai kyau za mu ƙara masa kyau a cikinsa lallai allah mai gafara ne mai godiya suratu shura aya ta 23 hakim nishaburi ya kawo wannan hadisin a cikin mustadrak ɗinsa mujalladi na uku shafi na 172 haka ma imam shafi shugaban masabar shafi'iyya yana faɗa a wata ƙasidarsa dangane da wannan ma'anar yana cewa ya ahlu baitin manzon allah farilla ne daga allah ya sauko da shi cikin alkur'ani haka ma mai sawa'ikul muhrika ya kawo wannan a shafi na 88 fakarun razi ya ƙara kawo wannan ɗin a cikin tafsirinsa inda yake cewa idan wannan ya tabbata wato kan cewa ayar ta sauka kan fatima da aliyu da 'ya'yansu biyu ya zama dole ne suna da wani ƙarin girma fiye da kowa kuma hakan yana nuni da wasu abubuwa da dama daga cikinsu ma'anar dangi na kusa shine su iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi sallam kuma su ne al'amarinsu su al'amarinsu yake komawa gare shi wa'anda kuma al'amarinsu yake komawa gare shi su ne baitinsa kuma ya tabbata cewa fatima da aliyu da alhassan da alhussein alaihimussalam sun fi kowa kusanci da manzan allah sallallahu alaihi wa kuma wannan yana nuna kamar nassi ne tawaturi wanda babu shakka a cikinsa doka dole ne su ne ahalibaiti baiti wa'anda ya zama wajibi a soso. na biyu kuma mun san cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana son fatima har ma yana cewa fatima tsoka ce daga gare ni abinda zai cutar da ni zai cutar da ita har ila yau ya tabbata cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana son aliyu da fatima da kuma alhassan da alaihi alaihimussalam idan haka ya tabbata to dole ne akan al'umma gaba ɗaya su so su sannan na gaba yin addu'a ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani matsayi ne don haka sai Allah ta'ala ya sanya wannan addu'ar a ƙarshen attashahud ko kuma tahiya wato Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad waɗannan gaba ɗaya suna nuni ne kan cewa sun su wajibi ne daga nan za mu fahimci cewa so wanda yake tattare da biyayya ga alil baitin manzon Allah sallallahu alaihi wa yana daga cikin muhimman wajibobi a musulunci kuma yana daga cikin mafi tsarkin farillun addini saboda a cikinsa akwai ladar isar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikinsa wanda haka sadar da zumunci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma godiya ce a gare shi saboda wahalar da ya sha wajen isar da wannan addinin ga duniya daga ciki har kai mai sauraro daga nan sai ayar tsarkakewa wannan ayar tana daga cikin ayoyi da suka tabbatar da tsarkin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi daga zunubi daga kuma aikata ba daidai ba da wannan ayar kuma suka zama ma'asumai wanda ba sa sabon Allah ta'ala Allah yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma Allah na nufin ya tafiyar da ƙazanta kawai daga gare ku ya mutanen babban gida kuma ya tsarkake ku tsarkakewa cikin suratul ahzab aya ta talatin da uku. amintattun malamai masu ruwaito hadisi sun haɗu a kan cewa wannan ayar ta sauka dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma amirul mu'minin ali ibn abi talib salam da fatima da kuma alhassan da alhussein alayhi salam kuma ba wanda ya yi tarayya da su a cikin wannan falalar hakika hakim nishaburi ya ruwaito daga ummu salma ummul mu'minin allah ya dada ita tana cewa a ɗakina ne wannan ayar ta sauka ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ya aiko a kira masa Fatima da Aliyu da Alhassan da Alhussein alaihi musallam sai ya ce ya ubangiji wa'annan su ne iyalan gidana sai ummu salma ta ce ba na cikin ahli baiti sai ya ce lallai kina kan alheri kuma wa'annan su ne ahli baiti na ya ubangiji iyalan gidana suka fi cancanta wani dalili wanda yake tabbatar da cewa wannan ayar ta sauka don su kaɗai ne a keɓe hadisin da ɗan abbas ya ruwaito yana cewa na shaida manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauki watanni tara cur a jere yakan zo ƙofar gidan aliyu alaihi salam yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ahlul bait sai ya karanta wannan ayan sallah allah ya ji kanku sau biyar a kowace rana a wata hudubarsa imam hassan alaihi salam ya ce kuma ina daga cikin iyalan gidan da jibrilu salam yake sauka sannan ya tashi daga wajenmu kuma ina daga cikin baiti wa'anda allah ta'ala ya tafiyar da dauda daga gare su ya kuma tsarkake su tsarkakewa hadisai da dama ingantattu sun zo dangane da hakan kuma duk wanda ya lura zai fahimci cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi haka ne don ya tabbatar da cewa su ake nufi da wannan ayar ba waninsu ba su ne aka tsarkaka ba wasunsu ba matansa ba sa daga cikin wa'anda aka tsarkaka daga zunubi ko aikata laifi kamar yadda wasu suke ƙoƙarin nunawa tare da kafa hujja da siyakin ayoyin da suka zo kafin da kuma bayan wannan ɓangare na ayata 33 a cikin suratul ahzab. To masu sauraro saboda ƙuraren lokaci anan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito ya yi da Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. sharhin Nahajul Balaga. Bismillahirrahmanirrahim rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahajul Balaga wanda ke kawo muku darsa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam. wanda jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim yakub alzizaki ke fitar mana da darussa da ke cikin wannan littafi da ke kunshe da kalamai masu daraja da hakan zai amfanar da mu baki daya sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri. cikin shirin da ya gabata, Sheikh Alzakzaki ya yi bayani na gabatarwa dangane da littafin da kuma abubuwan da ya kunsa, da ma yadda sai da radi ya yi ƙoƙarin haɗa wasu daga cikin kalaman Imam Amir al-Mu'minin alaihi salam ya mayar da su a cikin littafi guda. Daidai Allah a yau ma za mu ci gaba da sauraron bayanin da Malam ya fara sai lokaci mana halinsa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فدا تو a darasin farko na wannan shiri na darussa daga Nahajir Balaga na ɗan yi muƙaddima ne dangane da shi Nahajir Balaga ɗin kansa kuma da yake lokaci ya ɗan kore mini na ce zan ɗan ɗora ɗan kaɗan a takaice dai wannan littafi ne wanda ya kunshi hudubobi da rubuce-rubuce daga jijerun hikimomi na amirar mu'mini na ali bin abi talibin alaihi salam kuma muna iya cewa baya ga alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi babu kamar wannan littafi kamar yadda kuma kulawan al'ummar musulmi ya bi shi ma a wannan jerin ne wato kamar yadda muka sani an yi tafsirai da dama an kuma tattar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa da dama to haka kuma an yi sharhohin na hajar balaga su ma da daman gaske muna iya cewa shi ya zo na uku a jerin kulawan al'ummar musulmi sai dai ga wannan bangare namu ina iya cewa duniyar ƙasar Hausa wannan littafi ya zama bako don mutanen mu an san su sarai da zurfafa ilimi a fannin adabi na larabci suna karanta waƙoƙi na madahu domin sanin luga suna cima wannan bangare luga galiban su waƙoƙin madahu ne kamar irin su alburda bidimasi ishiriniya wutiriya makamatul hariri har ya zuwa shu'ara'ul jahiliya kuma ko wasu littafai su kuma suna kunshe da zuhudu shi ma ana karanta su a makamin zuhudu don wa'azi da kuma sanin luga irin su wa'insu waƙoƙi da ake jingina ma ali bin hussein ana makanci masu waƙoƙin zuhudu na ali bin hussein da ashirya to kuma an san su har da karatu wajen fuskacin balaga da nahau da sarfu duk sun yi zurfi a kai da a ce sun san wannan littafi da ya wadace su gabarin karanta tafi da dama saboda ya kunshi duk irin waɗannan durub na hikimomi na farko akwai tauhidi tsintsan tauhidi na manzan rahama sallallahu alaihi wa da kuma akwai zuhudu akwai akhla akwai kuma sira kuma ba wani littafi wanda ya fi wannan inganci a cikin littattafai don ko a nazarin ama za su iya cewa ali bin abi talibin alaihi salam shine na farkon musulunta a yara a nazarinsu kuma suna kallon shi ma ɗaya daga cikin halifofi ne guda hudu kuma ba, wanda ya kai shi kusanci da manzan rahama sallallahu alaihi wa kuma ma wasu suna cewa ba wanda ya kai shi ilimi da shaidan wasu da dama to kuma da za a tambaye su kamar da suke ganin cewa wannan sako manzo sallallahu alaihi wa ya zo da shi ne isar ga duniya ta hanyar waɗanda suka yi zamani shi to da za mu ce musu to a cikin sahabbai akwai wanda ya rubuta littafi za su ce mana a'a to lalle kam akwai rubuce-rubuce na amirul mu'mini da suka wanzu rubutu kuma ya fi ma magana don bangare na biyu na wannan littafin lalle rubutu ne wanda amir mu'mini ya dauki alkalami da tawada ya rubuta da hannunsa shi kuma rubutu ya fi baka daman ka san tunanin mutum fiye da magana al misali akwai eh, rubutun da ya yi ga ɗansa imam hassan almushtaba alaihi salam a matsayin wasiya daga uba zuwa gada wannan rubutu ne mai tsawo sannan kuma akwai ahad da ya rubuta ma malikul ashtar da yayin da ya naɗa shi a ma'aikacinsa ko in ce gwamna ke a islamu na yanzu ya zuwa misar wanda ya kawo tunanunukan sa na sosai har ma saboda sabon abu ne ba duniyar hausawa ba har ma ga duniyar sunni yayin da ya zo sai suka ɗora shakku a ainihin nahajul balaga har suna ganin ko sharifin radi ne ya rubuta alhali kuwa nahajul balaga digo ne a cikin tekun hudubobi da zantuka da hikimomi na amirul mu'minin alaihissalam فامدد har yanzu dai muna a cikin sauraron bayanin Sheikh Ibrahim Yakubu Alzakzaki ne dangane da ilmomin da suke tattare a cikin littafin Nahjul Balaga da kuma dalilan da suka tabbatar da ingancinsa cewa lallai kalamai ne na Imam Amir Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam. An rubuce-rubuce da dama na dangane da nashin balaga da ya nuna asalin inda aka samu al misali akwai mustadrak na hajar balaga wanda ya kai girman na hajar balaga goma sha hudu inda ka kawo inda duk aka ɗaɗɗauko hudubobin na hajar balaga da waɗanda ba a ɗauko ba sannan akwai kuma musnadin hajjil balaga wanda shi ma aka ɗauko duk inda wuraren da aka sassamu hudubobin akwai littafi shi ma da ya zo da unwanin tatmimu na hajjil balaga da tamamu na hajjil balaga duk waɗannan kamar an suwa ne ga waɗanda suke ganin na hajjil balaga ba rairewa aka yi daga hudubar amirul muminin daga cikin littattafai ne daban-daban aka samu kuma masu darorin nana to alai halin zan so yanzu mu fara da koda ya dangane da darussa daga nahjul balaga din zamu kuma fara da wanda ya fi kowanne shine tauhidi a huduban farko amirul mu'minin alayhi salam yana cewa awwalu dini ma'arifatu wato farkon addini sanin sa sanin Allah ta'ala shine farkon addini wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bi kuma kamalan sanin sa sanin Allah din shine gaskata shi wato farko dai ba za ka addini ba sai ka san Allah to sanin Allah din na in ya kammala shine ka gaskata shi wa kamalu tasdiqu bihi tauhidu to kamalan gaskata shi shine kadaita shi in ka kai ga kamalan gaskata shi zaka ga gane cewa shi kadai ne ba shi da abokin tarayya shine ma'anan tauhidi wa kamalu tauhidihi al-ikhlasu kamalan tauhidinsa kuma shine ikhlasi gare shi shine tsarkake ibada ke wa kamalul ikhlasi lahu nafiyus sifati an kuma kamalan ikhlasi gare shi shine kore sifofi gabarin shi abinda ake nufi da kore sifa gare shi shine sifa za'idi domin sifofin mahalokai duk sifofi ne waɗanda suka bijiro suka sami mahaloki din wato duk wani samamme in banda Allah ta'ala duk wata sifa ta sa ta bijiro ne ta same shi kamar misalin mu mutane misali in ka ce wani yana da ilimi to ilimin ya zo ne ya same shi kuma yana iya barinsa in ka ce yana gani ganin ya same shi ko yana jijin ya same shi ko yana magana magana ta bijiro masa ne to banda Allah ta'ala shi sufofinsa duk cikansu sufofi ne wanda suke azaliye ba daban suke da shi ba wato eh, iliminsa shi ne ainihin zatinsa haka ma jinsa da ganinsa da maganansa duka zatinsa ne ba sufofi ne da suka aru ba kamar sauran sufofin mahalukai to ko da sifa za'idi ga Allah ta'ala shi ne ainihin kamalan ikhlasi gare shi sai ce li shahadatu kulli sifatin annaha ghayrul mawsuf wannan ko saboda shaidan duk sifa ita cewa ta bambanta da abin da aka sifata sifa da abin da aka sifata abubuwa ne biyu wa shahadatu kulli mawsufin annahu ghairu sifa da kuma shaidan cewa duk abin da aka sifata ba shi ne sifan ba to wannan dan mukaddima muka bayar shi kuma a darasi na gaba za mu dan sake bin shi kadan tare da karin bayani domin shi ne ainihin asasin addini kamar da ce a wadda dini marifato farkon addini sanin Allah sai ka san Allah zaka bauta masa a karo na gaba insha Allahu azim za mu kara bayani akan wannan sannan kuma insha Allahu mu dora kan da darussa na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali tayyibin tahirin علي لو عذبوني شردوني تبقى علي ولو قطعوني مزقوني راوا بقلبي علي نور العيون علي نور العيون To jama'a masu saurare da wannan bayani ne daga Sheikh Ibrahim Yakub Alzakzaki jagoran harkar musulunci a Najeriya muka kawo ƙarshen shirin na yau. Godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Alzakzaki a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin na ke muku fatan alheri wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana cikin sun kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to da yake muna cikin watan ramadan ne wannan ya sa muka gaito muku mawaka daban-daban domin su baje mana koli kan irin wakokin da suka yi alfarma wannan wata mai alfarma to bari koma gefe in haɗa ku da muhammad sa'id ardiyani da kuma salar aƙili domin su baje kolin su na irin waƙoƙin da suka yi albarkacin wannan wata mai tsarki da fatan masu yansu gyara zama kuma za su ji daɗin shirin da yake waƙa bakin mai tafi daɗi to ga fili ga mai doki a lafiya. شب غم می درخشد در این شب روشن ماه رخ سار عاشقان چون بر listen. لحظه های بیم و امید لحظه های مبارک شب غم می در این شب روشن ماه رخسار عاشقان an gaishe ka Muhammad Sa'id Ardiyani da kuma Salah Aqili a cikin wannan waka da ku gabatar mana inda ka waƙe watan Ramadan da kuma irin abubuwan da ake yi a cikin wannan wata mai alfarma. Da fatan Allah maɗauki sarki ya datar da mu ya karɓi dukkan ibadunmu da addu'o'inmu a cikin wannan wata. Zan nan zamun shirin a nan saboda lokaci ya riske mu. Sai a biyo mu a wani shirin na gaba domin jin mu ɗauke da wani mawaƙin na daban domin shi ma baje na shi kolin kan irin abubuwan da tanadar mana amma kafin nan amma don kowa da kowa nima ma don shi ne ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. عشق تو رقم خور با من بمان تا انتها مرا رها مکن در این سیاهی ای خدا مرا رها مکن ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا می میرم اینجا بی هوا مرا رها مکن چو کشتی شکسته ای که غرق می شود به حال خیش ناخدا مرا رها مکن برگ زرد کوچکی به زیر پای بادها مرا رها نکن مگیر مهر خیش را ز باغ باغبان خدای من در این هوا مرا رها مکن اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم ولی به جرم این خطا مرا Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp